الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرجع وترجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha uku ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin kitabul harz wal muzara na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kitabul harfi wal muzara'a littafin noma da kuma shukekeniya babu fadlil zargi wal garf idza ukila minhu babu falalan shuka da kuma dashe idan an ci daga gare shi wa qaulillahi ta'ala da kuma inda Allah ta'ala ke cewa afara'aytum ma tahrusun shin ba ku ga abin da kuke girbewa ba na shuka a antum tazra'unahu am nahnu zarihun shin ku ne kuke shuka shi ko mu muke shukawa in ji Allah Allah yake tambayar mu abinda muke girbewa din nan shin mu ne muke shuka shi ko kuma shin ku ke shuka shi ko kuma mu ke shuka shi in ji Allah an gane wannan ayi kaga shi dan adam dai bai dauki masara ya dasa ko kuma ya shuka amma kuma wane ne asalin wanda yake tsirar da shi kaga Allah ta'ala ke tsirarwa in Allah bai so ba ko da mutum yayi da shi ko da mutum ya yi shuka ba zai yi tasiri ba na'am launa sha'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum tafakkahun da mun so da mun sanya shi ya zama to yayi wato sai ku tsaya kuna mamaki na bakin ciki in Allah ya zo sai kaga abin da aka shuka ya zama to yayi kawai wato ya zama to ya bushe ya kekashe wanda ba zai amfani jama'a ba kaga wannan ya nuna a kenan Allah subhanahu ta'ala shine asalin bai shukawa. Na amma, haddasa ku ce mutu bane ta yi, haddasa na abu a wana, wa haddasa ni abu da rahamar bin mubarak, haddasa na abu a wana an an anas bin malikin radiyar lawa wani hukwal. An karbo daga anas zan malik, Allah ya kara masa yadda ya ce, Kwalar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, manzan tsira sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ma min musulmin ya zure su garsan, cewa babu wani musulmi da zai dasa wani dashe, aw yazra'u zar'an ko zai shuka wani shuka wa ya'kulu minhu tayrun aw insanun har ma a ce tsuntsu ya ci daga ciki ko kuma mutum ya ci aw bahima ko wata dabba ta ci illa kana lahu bihi sadaqa sai wannan cin ya zamanto sadaka a gare shi ku duba wannan magana da kyau wato idan har mutum ya shuka sai tsuntsu ya zo ya dan tsinki wani abu ya ci ba asara mutum ya yi ba an gane wannan ko ko kuma mutum ya yi shuka sai wata dabba ta zo ta ɗaya kamar biri misali ka shuka ayaba sai biri ya zo ya lantsinki wani abu na ayaba zai ci to kada ka ɗauka ka yi hasara ka ji haushi za ka samu lada ina zan gane wannan to kaga bukari ya buɗe wannan babi fadalul zar'i wal garas idza ukila min falalan shuka da kuma dashe idan an ci daga gare shi hmm. kenan da mutum zai yi shuka ko a yi dashe bai ciyar da kowa daga gare shi ba an gane ai wata dabba ba ta ci ba sannan bai bayar da sadaka ga kowa ba to zai zamanto ba shi da lada na wannan dashe da ya yi an fahimci wannan ai kenan da zarar mutum ya yi dashe to ya to burin shi mutane su fa'idanci da shi burin shi wasu daga cikin dabbobi su zama suna kawo misali yanzu a ce mangwaro yanzu in ka dasa icen mangwaro za ga ainihin wani lokaci tsuntsaye suna zuwa suna sha to wannan sha ɗin wato lada ne a gare ka da mutum zai zo ya mutu ya riga ya dasa wannan ice ɗin wannan iccen na nan kuma misali mutum iccen mangoro tsuntsaye suna zuwa suna ci sannan kuma yara suna zuwa suna ɗan jifa da ainihin duwatsu suna ɗan kaɓo mangoro suna sha to wannan mangwaron da aka bodin nan da abin da tsuntsaye suka ci ya zama to sadaka jariya gare ka za ka samu lada a gare shi an gane wannan ko